yau alhamis sha biyar ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da talatin da ɗaya ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shi ne kasan na ɗari da uku daga cikin jirgin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun kwallafan abdurrahman bin sa'ad a allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kai tsaye za mu tashi tambaya ta talatin da uku? ma aslu qabulul a'mal fi itikadi shuyukh shi'a malai ce a cikin aqidin manyan malaman shi'awa mai ane asalin abin da ke sawa a karba aikin mutum an gane yanzu misali a mu mu musulmi mai asalin abin da ke sa a karba aikinka ba shine imani da Allah ba eh kuma aikin ya zama Allah ne ya ce a yi a bisa mai shiryarwan annabi sannan yi kuma nema akwai sabi da kaza da kaza duk mun yi bayanan yadda qabul a'mal yake ko bar ku da suna su addinin na shi'a yake mahala ce asali a addinin shi'a abinda zai sa kai aiki allah ya karba shine wai al'imani bi imamata immatihim sai ka yi imani da limancin limamansu idan ka yadda da cewa imma a imma ne to shine za ka yi aiki allah ya karba su a wurin su nan munan gaba ɗayanmu Allah bai karban aikinmu duk da kayi imani da alkur'ani yi imani da manzon Allah kai musulmi ne amma Allah bai karban aikinka wannan yasa shi'a idan wani abu ya hada ku da shi baya saurara maka matuƙa zai iya yin komi so da ya salwantar da dukiyanka ko rayuwanka idan ka ga yan shiya ba su fara haka ba to ba su da karfi a wuri amma daga lokacin da suke ƙarfi ko to kowa shiga cin gadari imani da imma ya fi la'ilaha illallahu a wurinsu haka da kafinci wannan iftaro haka suka kirkiri karyan cewa mallan eh, yuqarrab mallam yuqarrab wa Mallam lam yakarra bi wilayati amirul mu'minin batala amaluhu duk wanda bai tabbatar da akwai aya ne okay to haka ta'ala Allahu amma yushriku mala ya kawo aya ne din rusa sai ce Allah ya fi karfin wannan shirkan da suke mashi. ta'ala Allah amma yushriku jama'a me zai sa ba za ka karba kin kafiri ba rashin imani ne fa idan kafir ya je lahira ba aiki Allah zai ce wa kadimna ila ma amilu min amalin fajallahu an mansura in ya bi kowa yawan aiki a duniyar nan amma cin da ya je lahira ba imani Allah madaukakin sarki ba zai karba ba to amma nan sun ce duk imanin ka inda ba a immatu to shine sai kirkir wannan ƙaryan cawai mallam yuqarra bi wilayati amirul mu'minina batala amaluhu duk wanda bai yadda da imamancin amirul mu'minina ba ka san waye wai ali to sai mutum bai su waye bai da amirul mu'minina ali ba waye sai ku amma mu mun yadda bayar suwa annabi khalifa shine wa abubakar sannan sai daga nan fa mun yadda da wannan amma su abin da suke cewa dole ne ka yarda da khalifancin saidina aliyu bila faslin wai ba kowa tsakani abubakar umar usman ba khalifanci suka yi ba bayan rasuwan annabi waɗannan shekarun shiru suka zauna tsi shekara 24 sau da hauka irin na shi'a amma kuma fa kakkumanta a sanda annabi ya rasu suka ce fatima ta je neman gadon fadak wajen alitaji ko wajen abubakar wajen abubakar haka ne saboda fatima ta san waye khalifan babanta abubakar ne kaga fatima ta sani kenan za ku fara zagin waɗanda suka ce khalifa bayan manzan allah abubakar ne sai ku fara da fatima kuma aliyu ma ku fara da shi shi ma in ya zo gaban na bakar amirul mu'mini ne yake cewa an gano wannan da kyau waftaro haka sai kirkiri karyan cewa inna Allah azza wa jalla nasaba aliyan radiyallahu anhu alaman bainahu wa baina khalqihi wai ai Allah madaukin sarki ya sanya sayyidina Ali ya zama shine kaman ka ce alami ko wani wakili ko wani wanda zai tsaya tsakanin shi da bayan shi faman arafahu kana mu'minan duk wanda ya gane alu sosai ya yadda da ali to shi an mumini wa man an ankarahu kana kafiran duk wanda ya inkarin ali to shi wannan kafiri ne wa man jahilahu kana ballan wanda ya jahilci sayyidina ali wannan batacce ne wa man nasaba ma'ahu shay'an kana mushrikan duk wanda ya hada sayyidina ali da wani wannan shine mushriki wa man jaa bi wilayatihi dakhala janna, duk wanda ya zo zuciyar shi akwai imani da wilayan sayyidina ali zai shiga aljanna tambaya anan ina manzon Allah yake shi kuma ina suka aje manzan Allah ko kun gano wannan annabi ya taɓa faɗin cewa Allah ya sanya shi kamar irin wannan wasu dan yanzu wannan mai bambancin wannan maganar da aqidan kafaran Makka da ke cewa mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ta da bambanci hoton lata da uzza ne shaɗin ya dawo mai inshiya da shi kawai har ha waɗannan maganganu ba mu karanta dalilansu ba ko mallam ya karrabi wilayata amirul mu'minin batala amalu haka to ita da kuma maganan al'ima al'imanu bi imamata immatihim shi ba mu karanta sabtul maraji din shi ba to shine ba na ɗaya daya yace zar biharul anwar a duba littafin biharul anwar juz'i lamba na eh, mujalladi na 27 shafi na 166 babu annahula la tuqbalu al-a'mal illa bil wilaya babi ne ma mai zaman kanshi a bihar al-anwar wai ba karban ayyuka sai da me na'am sai da imani da wilayan su waɗannan a'imma din ina fatan kun gane wancan maganan kuma mallam ya can ya za cikin tafsirul qummi shafi na 300 da arba'in da hudu tasirin suratu ibrahim sai tasirin nura sakalain jizi na biyu shafi na ɗari biyar da da uku, lambar makala ta arba'in da shida tasirin suratu ibrahim haka a biharul anwar mujallar na ishirin da bakwai shafi na ɗari da da shida, duk sun tabbatar da wannan magan da muka gama karanta yanzu na ƙarshe ɗin nan kuma tana cikin usulul kafi ne kaga babban magana ce dole sai da babban kafirci zai tabbatar da ita sai usulul kafi wannan a jizin farko shafi na 331 zuwa 332 kitabul hujja jiz'i na bakwai lamba makala na bakwai babu fihi natfun wa jawami min riwayat fil wilaya kashin babin da aka wancan maganin ke yanzu waɗannan 'yan zanga-zangan da ake sa cikin ruɗani duk waɗannan bayanan fa ko ka gaya musu shiru za su na farko littafin ma ba su taɓa gani ba ballantana su iya karantawa ba a koya masu ba ko ma ba ma san me suke yi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku ita na ce gagaruma a cikin aƙida suka fada ciki sai dai mu ci Allah ya kiyaye mala ya ce waftaro haka yin shiya suka ƙirƙirar ƙarya cewa fa in aqarra bi wilayatina summa mata alaiha qubilat minhu salatuhu kai duk wanda ya tabbatar da wilayarsu su kuma ya mutu a haka to sallan shi za a karba wa sawmuhu da azumin shi wa zakatuhu da zakkan shi wa hajjuhu da hajjin shi wa in lam yaqarra bi wilayatina in kuma bai tabbatar da wilayar mu ba bayna yadayi Allah jalla jalaluhu lam yaqbalu Allah shay'an min amali wai Allah ba zai karba kawai na aikin shi ba shi da ga an bi ana kashewa ba suna ya ali ya ali wai mutum ya mutu ga la ilaha illallah ya batta kuma shi yin san da za kashe shi ita ya faɗa la ilaha illallah ba ya ni ya rika cewa ba ya ni ko annabi bai kira ba la ilaha illallah amma kai a zuwa mai da kai ba maguji da hankalinka ka rasa san da dan adam yake tashi zama sakare bai sani ba Allah ya kiyaye wannan bayani ya zo cikin littafin al'amali shafi na 328 a lamba disinsu na 11 sannan majalisi a lamba na 44 a suduk a cikin bihar al'alwar mujallar na 27 shi dai mujallar na 27 ina akwai kuma manya-manyan kafirci a cikin shi shafi na 167 lamba na biyu babu annahu la tuqbalu amal illa bil wilaya kun gano wannan waftarau ba su tsaya nan ba sai da suka ƙara kirkiran ƙaryen cewa lo anna abdan amarahu Allah fi ma bainar rukun wal maqam da Allah zai tada mutum ya rayu tsakanin rukunul yama rukunul hajjal aswad da maqam ibrahim wannan waje mafi tsarki wa fi ma bainar qabr wal munbar kuma ya tsakanin kabarin annabi da mumbarin shi kaga rauda kenan ko ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna cewa nan zai rayu sannan ya abuduhu alfa am ya bauta ma Allah shekara dubu summa zubiha ala firashihi mazluman sannan a zo a yanka shi kisan gilla yana kwance kan shimfidan shi kamar yuzbahu al-kabsh al'amla, kamar yadda ake yanka rago sun malakiyar kaga shahada kenan ko sun malakiyar laha azza wa jalla bi gairi wilayatina wannan ya haɗu da Allah ba tare da ya yi imani da wilayensu ba ta kana haƙiƙan alallahi an yi kubbahu ala man khirihi fi nar jahannam wannan tabbat ma Allah kifa fuskan shi zai a wuta ko ba wata wata <laughs> Allah lokaci aka zubo ta tatsuniya sai ka mata inda za ka kama ta wannan magana ga ta cankwanci a cikin sawabul a'mal shafi na 251 lamba na 16 sai iqabul nasib akwai iqab da aka rubuta littafi ne mai suna uquban nasibawa a karkashin babin da ke bayani akan uquban su sai bihar al-anwar mujallal na 27 kun ji ko shafi na 80 lamban makalan na 27 babu sabiq Allah ya kyauta wa ƙalar khomeini don kaji ka samu waɗannan sai ce ai gullati ne to kamenin ma gullati ne farko ji khomeini a faɗi da hausa inna wilayata ahlal baiti alaihim assalam wa ma'rifatihim shartun fi qabul al a'mal wa yake imani da ahlal baiti shine sharadin karban aiki wa min umuri musallama bal takunu min daruriyatil mazhab at-tashayyu'il Ya yace yana daga cikin ma al'amura wanda aka sallama kuma yana daga cikin abin da yake lalle a cikin mazhabinsu na shi'a mai tsarki kaji wai shi'a ne mai tsarki wal akhbar fi hadha mawdu'un wa bi hadha madmunun kathira kun gani ya ta maganganu akai kina tabbatar da duk aikin da kai inda babu imma cikin ranka to ka shiga uku kuma wannan magana ne tabbatacciya kuma malamai sun yi maganganu a cikin shi'ansu su haka dole sai da iman da in maza za ka shiga aljanna kumeni ya wannan magana a cikin ahalal baiti fi fikir imam al-khomeini a shafi na 38 wilayatu wa qabul al-a'mal al-wilayatu wa qabul al-a'mal shi wannan fasli ya wancan magana Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a nan mu kwana gobe mun sai mu tashi ta'arud karo ku gano wannan don wannan magana ya kamata wasu malaman su karyata da kansu ai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu